Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu ta wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yau shirin namu na musamman kan shirye-shiryen zaben shekarar 2023 ya dubi yadda 'yan siyasa ke damfarar 'yan Najeriya da alkawuran bogi ne. masana sun bayyana wa shirin yadda za a guje wa maimaita kurakuran baya. Waɗansu 'yan Najeriya da 'yan siyasa suka yi wa Roman Baka a yakin neman zaɓe suka zambace su, sun bayyana mana irin alƙawuran da aka yi musu amma kuma aka ƙi cika musu ƙiri da muzu. Sunana Muhammad Haruna daga Maiduguri. Eh gaskiya 'yan siyasa sun shaye mana alkawura kala daban-daban kuma mafi yawa gaskiya waɗanda ba su cika ba ya fi yawa musamman kamar yanzu a waɗin da nake bolori tu kenan ko yanzu haka a unguwan da muke unguwan ba mu da titi kuma ba mu da ruwan sha tacece na gwamnati to duk sun sha zuwa sun yi mana alkawura akan cewar za su yi mana titin za a yi mana wannan bohol din za su kawo mana transformer da dai sauransu to har yanzu da nake magana din nan a cikin a unguwan bolori tudin wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba wani gamnan da ya taɓa zuwa ya mana kuma 'yan siyasa sun shayi mana wayannan alkawuran ko wayannan kaɗai sun isa misali ba ma ma samun ganin su da zaran sun shiga ofisi to hanyoyin da ma za a bi a je a same su din gaba ɗaya a tattoshe ne Na'am to ni dai sunana Abubakar Abdulkadir Muhammad kuma ina zaune ne a unguwar Dandisha nan ne da nake da zama yanzu haka. A Dala Local Government to gaskiya a game da wannan al'amari na yin alkawarin 'yan siyasa kuma ba su cika ba to al'amari ne wanda ya zama ruwan dare domin gaskiya ni ko a area ta inda nake a zaune akwai titinmu da an sha zuwa aula shi ban san su adadi ba kuma dai har zuwa yau har zuwa yanzu nan da nake mana maganar ba wannan aikin a ƙasa don tun a lokacin da za a yi inconclusive ma an zo an ƙara auna wannan titin da niyyar za a zo a yi mana wannan aikin a wannan gabar kawo dai har zuwa yau wannan titi bai samu ba gaskiya to amma an taɓa yi muku wani alkawari a siyasance kuma an cika to ni da gaskiya a area dai da nake gaskiyan magana idan na ce an yi zan yi ƙarya gaskiya To me yasa duk lokacin da 'yan siyasa suka zo suka yi alkawarin da suka zama ba su cika ba, gobe wani ya sake zuwa ya irin alkawarin sai ku yarda kuma ku zaɓe shi? To, ka san shi al'amari a wannan ƙasar ta biyar da ya zama. Al'umma ne in kai kana zaune kana da ƙudurin a kawo gyara wani kuma ba wannan ne a gabansa ba gaskiya. To kuma ka san Bahaushe yana wata karin magana ya ce ah, bishiya ɗaya ba ta yin jeji. Sunana Abubakar Bello. wanda a midiya kuma aka fi sani na da abubakar bello maɗaci to eh, shi irin wannan abubuwa abu ne da yake faruwa a gurare daban-daban wanda kusan kowa ya sani halin 'yan siyasa ne su zo su yi wa mutane alkawari kuma ba su cika ba saboda a lokacin da suke yin wannan alkawarin ba abin da suke bukata sai ku bukatar su ranar zaɓe ku je ku zaɓe su a irin wannan yanayi da ake yin alkawari ba a cikawa kun taba tambayar wani da kuka zaɓa ko me yasa ya yi alkawari kuma bai cika ba mafi yawancin wanda ake irin wannan abin da su muke zaɓa ake zaɓen su in suka tafi ba a samun damar tambaye su har irin wannan lokaci kamar na yanzu ya dawo tukun lokacin za su zo neman takara. To me yasa mutane suke yarda kuma su ƙara zaɓa? Mafi yawanci mu a yankinmu haka ba ta cika faruwa ba. Waɗansu 'yan Najeriya kenan da suka bayyana mana irin alkawaran da 'yan siyasa suka shaye musu kuma suka ƙi cikawa. Azalimi ba zai zam adali ba, maƙarayyaci ba zai girman kwarai ba. marowaci ba zai kyautar yabo ba mai kwaɗayi ba zai taɓa zuciya ba mai gaskiya ba zai cutar da mu ba fuke ba zai zam akili ba mazambaci ba zai zam amini ba ɗan amadu ba zan bar tsokaci ba maketaci ba zai iya tausayi ba mugu ba zai ji daɗin taimako ba duk mai jiran yabo bai aikata ba kwai rashawar da ko ba a ma faɗa ba mai ilimi da jahili ba sai kama ba aikin kwarai ba zai taɓar da kai ba bambara kwai adan da ba a yi kyau ba talakan da ke da iza ba yabo ba in kyale tsugul idan ba a sa da kai ba dukkan kashin da ba kai ba rabo ba barbe son waka ba gwani ba koyo ba za shi kaskantar da ni ba dirka da ginshiki ba kishiya ba boto ba zai ji haushin ko guda ba wasa farin girki ne a al'umma zanta ma ba fara ba an gaida Suleiman farfesan waƙa. Farfesa Kamilu Sani Fage malami ne a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano. Ya yi mana bayani kan abin da ya sa 'yan siyasa ke yi wa jama'arsa alkawuran ƙarya. To su dai 'yan siyasa sukan zo su ta alkawura ne wanda yawanci ba sa iya cikawa. To dalilin da ya sa sukan yi wannan shine domin sun ɗauki 'yan najeriya cewa komai ka ga musu za su yadda kuma sun gani sun shayi cewa duk abin da aka yi ita su shugabanni in ma ba su iya yin komai ba idan an zo sake zaɓe za su sake fitowa 'yan najeriya da wa'annan alkawarar dalili kwa shine na farko dai suna amfani da abubuwa wanda suke rarraba kan jama'a misali a tabbatin kabilanci da na addini wanda su 'yan najeriya suke karba idan an musu sannan na biyu kuma abin da yasa sukan yi shine cewa sun san 'yan najeriya kansu bai waye ba ta harkar siyasa don haka idan an zo zaɓe sai a yi amfani da kuɗi a juya musu ra'ayinsu ga mutum an zaɓe shi bai yi komai ba lokacin zaɓe sai ya zo ya ba da 'yan kuɗaɗe sai mutane su manta da duk irin wahalhalun da suka sha su je su zaɓi irin wa'annan shugabanni. Prof yanzu idan 'yan Najeriya suna so su gane alkawuran ƙarya daga bakin 'yan siyasa ko a mahangarku ta masana kimiyyar siyasa akwai dabaru da za a iya sanar da 'yan Najeriya cewa idan kuka ga mutum yana cewa kaza ko mai kama kaza mai kama kaza wannan alƙawura ne na ƙarya kuma na bogi ba zai ya iya aikata su ba. Na gaskiya ne akwai abubuwa farko dai hausa sukan ce idan mutum ya ce zai baka riga ka dubi ɗauyensa akwai irin alkawuran da in an zo an faɗa su 'yan najeriya sun san cewa wannan ba gaskiya ba ne ƙarya ce mutum yake gaya musu to don haka kamata ya a ce irin wannan ɗin in sun zo kuma su nuna musu sun fahimta cewa ƙarya ne su ƙi irin wannan mutane sannan abu na biyu kuma sai 'yan najeriya sun dage a lokacin zaben sun fito domin abin da yake faruwa siyasa sukan yi alkawura a 'yan najeriya wasu da yawa su ce su sun gaji da irin wannan suke fitowa wasu tsararu wanda wa'annan 'yan siyasa su ne suka sa su ko 'yan banga su ko wanda za su su zo su zaɓar wa mutane wa'annan gurɓatattun shugabanni don haka kamata a ce duk kowa da yake da kati ya ƙoƙari ya fito kuma ya juya baya ga irin 'yan siyasan masu alkawari na bogi wanda ba sa cikawa. to a ƙarshe Prof, akwai hanyoyi da idan misali ɗan siyasa ya yi alkawarin cewa zai yi kaza zai yi kaza sai ya ɗare karagar mulki kuma bai yi ba. Akwai hanyar da su waɗanda suka zaɓe shi za su iya dawo da shi gida? kwarai um, da a tsarin mulkinmu akwai yadda ake aka ba da dama cewa idan mutane su gamsu da shugabancin wanda suka wakilansu ba za su iya musu eh, kiranyi to inda matsalar take shine yin kiranyin an sa matakai ne masu tsauri wanda zai yi yake yin wahalar a aiwatar da shi misali a ce eh, sai an zo mutumin yana kan kujera ga yawan ƙuri'u da ake so ko kuma mazaɓu da ake so su zaɓe shi to shi kawai ba abin da zai yi sai dai ya ƙoƙari ya ga cewa an ƙi cimma wannan yawan nambar da ake so saboda nauyin da aka ɗora sannan kuma na biyu shine ma 'yan najeriya da yawa ba su fahimci cewa suna da wannan damar ba sannan na uku wa'anda kansu ya waye ta harkar siyasar ba sa haskawa mutane su wayar musu da kai ga yadda za a bi idan kuma ya taso su jagoranci tafiyar a ta yadda za a yi wa wa'annan gurɓatattun wakilan a hanyar kiranye din. Farfesa Kamil Sani Fage kenan, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro kan alkawuran ƙarya da 'yan siyasa ke yi wa jama'arsu duk lokacin zaɓe daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma tattira.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, da Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja, sai kuma ta Progress Radio a kan mita 97.3 a jihar Gombe. Barkanmu da dawowa. A farkon shirin kun ji ta bakin waɗansu ‘yan Najeriya kan alkawuran bogi da ‘yan siyasa suka yi musu, da kuma masanin kimiyyar siyasa kan dalilan da ‘yan siyasar ke yin alkawuran ƙarya. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin halayyar ɗan Adam kan abin da ke sa ‘yan Najeriya yarda a sake shan su basalla da alkawuran da aka yi musu a baya. Sunana Abdullahi Mai Madaki daga sashen nazarin zamantakewar ɗan Adam da ke Jami'ar Bayero ta nan Kano. Kowace shekara 'yan siyasa suna yi wa 'yan Najeriya alkawarai kala-kala. Misali za su ce za su zo za su ba da wutan lantarki, za a gyara ajujuwa da dai sauransu, amma ba a cikawa. To, amma duk da haka dai 'yan Najeriya da zaɓe ya zagayo za su sake zaɓensu. A matsayinka na masanin halayen ɗan Adam, me yasa suke yin irin wannan halin? Wannan tambaya ce mai kyau, musamman ta shafi yanayi da tsari na shugabanci. Mm. wanda muke aiwatarwa a wannan ƙasa. Amma magana dai ita ce su 'yan siyasa da suke neman shugabanci tsare madafun iko suna zuwa su alkawuran watakil da ba sa iya cikawa har zuwa karshen zangon mulkinsu mm. kuma su ƙara dawa a zaɓe su. Abubuwa ne guda uku. Na farko su 'yan siyasar sukan gaza cika alkawuran da suka yi domin dama tun lokacin da suka yi ba ta gaske ba kuma su sun san ba za su yi ba. Mm. A nan gabar sai na ce to su kuma su 'yan Najeriya su ma sun san waɗannan alkawuran da aka yi musu ba za a cika su ba. Kawai an yi su ne kawai an faɗe su da baki amma magana ta aiwatarwa ba lallai a yi su ba. Mm. Ai za mu yi kaza, ai za mu yi kaza, ai za mu yi kaza. To wannan yasa za ki ga alkawarin kawai ya zama na banza ba a cika shi kuma dama ba a yi shi don a cika ba su ma 'yan Najeriya sun san ba a yi shi don a cika ba. Abu na biyu mm. wanda yake da muhimmanci ne. idan kika kalli yanayin yadda shugabanci yake a Najeriya ya haifar da wani divide ko kuma rabe-rabe tsakanin waɗanda suke da shi da waɗanda ba su da shi. Mm. an assasa matsanancin rashi ko talauci da rashin ilimi ga 'yan Najeriya. to wannan talauci matsananci, rashin ilimi nagartacce hmm. da kuma rashin wayewa suka tattara suka haifar da waɗannan matsaloli na kullum 'yan Najeriya mu saurari waɗannan 'yan siyasa don su mana alkawarin da muka san ba za su cika ba su ma su san ba za su cika ba kuma idan zangon mulkin su ya kare su kara dawowa su kare mana campaign ko kuma yakin neman zaɓe da waɗancan alƙawura to amma saboda wannan rashin rashin wayewar tamu sa ba ma iya bibiya da kuma kalubalantar su wajen sake zaben su wannan gaskiya su ne suke haifar da waɗannan matsaloli wadda ba za ki iya cewa ɗabi'a ce ta ɗan adam ba sai dai abu ne wanda ya haifi ta hanya a siyasance so ba abu ne na zamantakewa ba mm. ko abu ne na ɗabi'a ba abu ne na siyasa al'umma musamman a najeriya a mafi yawan lokuta a wurare da dama sun ma yanke ƙaunar kan cewa 'yan siyasa ka iya biya musu bukata kuma dama ga matsala ta talauci ga matsala ta rashin ilimi ga matsala ta rashin wayewa hmm. su yan siyasa ke amfani da wannan wato dai kawai dai suna dai zaben ne dai kawai sun san ba za su yin ba amma dai a tafi a hakan dan abin da za su eh, samu a lokacin a lokacin shikenan ya wadatar da su yawa to shine wannan magana ke kawai dai su yi zaben ne to wannan magana ce ba na so na ce anya ma zaben su aka yi <laughs> domin za ki ga yadda zaɓen namu yake hmm. yanayin yadda muke mu Dr. Abdullahi Mai Kano ma daki kenan masanin halayyar ɗan adam da ke jami'ar Bayero ta Kano a tattaunawar su da Bilkisu Ahmed. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jimrau. Da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad. Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.